barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar AMD TV Hausa a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa. Wata tijuwa da ta haɗu da 'yan damfara dangane da haɗa da jarumi Adam A. Zango, Mama Halima ƴan garin Samunaka da ake lakabi da Maman Zango, yau dai burin ta cika da jarumin ta Adam A. Zango ciki tana tare da jarumin nata Adam A Zango da kuka sharbin a idanta tana mamakin yau ita ce tare da jarumi Adam A Zango bayan ta fada hannun yan ta fara dama sun nan fare da kuɗaɗe da dama saboda sa jarumi Adam A Zango sai ga shi ta yi takanas ta Kano ta taho tun daga samu naka har zuwa garin Kaduna ita ta samu ta ziyarci jarumi Adam A Zango kuma mata goma ta arziki haka zalika ya bidiyo mai tsawon minti guda ya ɗora shafin Instagram tare da shi wannan mata yana gaya ya cewa to sai fa kiyaye yau dai yan suna da yan bakin ciki ta kare mama na ta yadda ni haka zalika kuma ta zo mun gaisa da ita yan damfara sai a kiyaye domin karanta da shirin kai tsaye daga masana'antar kane daga nan sashen labaran kane ku na subscribe kana kuma kula ta kararrawa AMD TV Hausa da